واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون كتنا يا كيوانا النبي yayin da Allah ya yi alkawari mai ƙarfi a kan malaman ahalar kitabi daga Yahudawa da Nasara, cewa lalle za ku bayyana wa mutane littafin Allah, ba za ku ɓoye abin da yake cikinsa ba, na shirya da abin da ya nuna na annabcin annabi Muhammad, amma sai kuka jefar da wannan alkawari, ko kulawa da shi ba su yi ba, sai suka ɓoye gaskiya, suka bayyana ɓata, suka canza alkawarin Allah don ‘yan kuɗi kaɗan, kamar matsayi da dukiyar da za su samu. Tir da wannan kuɗi wanda suka canza alkawarin Allah da shi.